A unzila الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا zai yiwu a ce shi kaɗai a cikinmu aka saukarwar Alƙur'ani yake keɓanta da shi ba za a saukar mana ba alhali mu ne shugabanni manya kawai dai waɗannan mushrikai suna cikin shakku ne game da abin da ake saukar maka na wahayi kuma ba su ɗanɗana azabar Allah ba ne don haka sai suka rudu da jinkirin da ake masu da sun ɗanɗana azaba da ba su yi gangancin yin kafirci da shirka da Allah ba da kuma yin shakku cikin abin da aka saukar maka.